Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa. Shirinmu na yau zai ya kawo mana website ne guda biyar wa'inda za ku iya amfani da su wajen download ɗin fina-finan da suka danganci tun daga kan America haka da India su Bollywood sannan aka sako har zuwa fina-finan Nollywood na Najeriya. To ba tare da wani ɓata lokaci ba yanzu zan nuna muku website ɗin. Abin da za mu yi na farko shine zan shiga browser ta. yawwa yanzu na shiga browser da zan amfani da ita to tunda na shiga website na farko da za mu yi magana shine O2 TV series yawwa ga website din nan ga sunan website din shine sai ka rubuta o2tvseries.com o wato ta o ba ta zero ba to kana rubutawa za ka samu su a nan wajen fina-finan da suke kawowa su ne irin kamar season fina-finai don haka ga masu sha'awan kallon irin season na america haka ko kuma eh, haka za ku iya samun sa a nan wajen duk ga irin fina-finan nan sannan kuma kuna da dama ku yi sacin ta nan wajen domin ganin ƙarin fina-finai to wannan shine website na farko website na biyu kuma da za mu yi magana a kai shine toxic wap ga shi kuma spelling ɗinsa toxic wap.com yawa to wannan shine website ɗin yana buɗuwa a wajen banda fina-finai da season shi kuma kuna da dama ku ɗauko waƙoƙi da kuma kamar cartoon haka to amma nan shine bangare na bollywood idan fina-finan inda kuke nema sannan kuma nan shine ɓangaren kamar da za ku samu normal irin fina-finan america haka latest wanda suka fito 2020 da kuma duk dai latest wani fina-finai haka za ku same shi a toxic wap to website da zamu magana na gaba kuma shine wato the net niger net niger shi kuma wannan website din kusan ne website ɗin da yawanci a Najeriya muka fi amfani da shi wajen ɗauko fina-finai. NETniger.com To wannan shine tsohon website ɗin amma yanzu idan kana son ka shiga website ɗin sai ka ƙara THE a nan. thenetniger.com. Yawa shi kuma ga yadda website ɗin yake nan. A NetNiger za ku samu latest fina-finai na Amerika da India shi ma, sannan har fina-finan za ku iya samu a nan wajen. Sannan shi kuma abin da ya bambanta shi da ragowar website ɗin ne shi za ku samu kamar fina-finai haka wanda ba za su ci muku data ba masu cin kamar karancin data haka za samun fim wanda bai wuce 200 MB ba to sai website na uku da za mu magana akai shi kuma website na uku da za mu magana akai shine fzmovies.net yawwa wannan shine web address din. shi ma dai kamar dai sauran kuna da dama ku ɗauko fina-finan da suka danganci season na america da kuma bollywood Shiga irin fina-finan da za ku samu nan a nan duk suna da latest fina-finai sannan su ma a FZ Movies kuna da dama ku ɗauko fina-finan da suke da high quality ko kuma da suke da low quality ya danganta da irin wayoyi ko kuma kwamfutocin da kuke amfani da kuma irin datan da kuke amfani da ita to FZ Movies kenan na biyar wato na ƙarshe da za mu yi magana a kai a yau shine Open Pirate Open Pirate na kawo wannan a ƙarshe domin shi ba wai fina-finai kaɗai ake samu a nan ba domin har applications irin wanda za ka iya biyan kuɗi domin ka siye su za ka iya samu a openpirate i'm sorry .org ne irin fina-finan da ba su riga sun fito kasuwa ba ma duk za ka iya samun su a nan wajen open pirate shi kamar torrent site ne don haka shi idan za ku download a a open pirate kana bukatar kai amfani da kamar torrent downloader haka wajen downloading din videos a shi domin sannan kuma shi banda ma videos zaka samu kamar games haka da kuma softwares wanda suka danganci na kwamfuta da na wayoyi duk za ku same su a open pirate sannan kuma su suna ana ana upload ana uploading din kaman pirated applications ne tun daga kan applications inda ba a riga an saka ba da kuma videos inda ba a riga an saka ba za ku same shi a nan kamar kasuwa ce kamar black market ta fina-finai da kuma duk wani software da kake nema za ka same shi a open pirate to wayannan su ne website guda biyar wanda muka kawo muku domin nishaɗantar da ku wajen kallon fina-finai da kuma series haka. Don haka kar ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan kuma mu tara da na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.